giya a Kano da tallan giya a Kano da shanta da raba ta da sai da ita haramun ne a faɗin jihar Kano gaba ɗaya wannan dangane da doka kenan ta jihar Kano wadda an yadda hukuma ta yadda a tabbatar da wannan sannan babbar doka ita ce dokar Allah almarkin sarki ya nuna mana ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan sai ce fajtanibuhu la'allakum tuflihuna kun ga wannan kazanta ce dauda ce ta shedan ku nisace ta in kuna so ku samu rabuwa sannan annabi alayhi salatu wassalam yayi mata lugudan tsinuwa har so goma yace la'anallahu al-khamra sai ce wa sharibaha sai ce wa saqiha sai ce wa asiruha wa mutasiruha wa ba'i'uha wa mushtariha wa hamiluha wal mahmula ilayhi wa akilu samaniha dai dai dai dai mutum goma aka yi wa tsinuwa lugudan tsinuwa cewa Allah ya tsine wa giya ita kashin kanta wannan ta bakin manzon Allah tsinaniya ce você ce me